Borai Batu. Borai Batu. Borai Batu. Borai Batu. Batu. studio kalangu hangan ka salamu alaikum barkan da alwato ne kar ka fa kara aran sai wa bare batora hankuna ya di za san sidiku aino ga tonon da aran do aran fundu goyi, aran kanga hangan ira ni zo bato kan sine wa bare bato studio kalangu iksana mo sanni bo biyan bo kan bore guna wani wani wai bare in kuna aran sai wa bar kampan koyebon matano i kampan egi te in niger labora ina ngorandi dikan signe sen pef we bare kampan koy maga ngi wato nan bore do ti entrepreneuria féminin san we bare kampan koy no ine kan we borfo wal we bor kundayan ngai no morgu chardi ka kam dan din dingai gojinen dan holinga arzakayen dan kan ganan ngai mdu ngai murade feri amma in niger labora jirban da illa sabu di kan wai borai da furta jai igogo furo kampan feriyan gaidira ibayen mu kulsin ditira dir ko igla sab gidi mo iganda sande yankan igo gidi inga igo yebo wani iri salanga bon iri salayan fuwa wora da gag sene kiga kandi kangana imura dai imdugite fonda hannara mutano wai bar kamfan ko igo nan da nishel labora da ifoti a kan gogi zuga imfuro fondo wanera da sande kan igo gidi inga igoye wora irmu da wutu hayan ai wose irganda madan hamidu fati borno kan aganda company fonda kayan irganda madam muhammadu nana balkisa nga musa riso kan ga goida imkande webar company ko isi gagsina si kala fo kan ga goida fotaucho fonda kayan irgan kan bara sisiro mo madam maryam isaka nga ti kunda kan ga goida webar fotaucho ko yi ajin funa fonda kayan ngo ya wala mutara kani madamu muhammadu na na balkisa aran man fun kalfo kan ga goida fatauto aran go so kan ga kan wai bar kamfan koy sai ga aksine aran mata narin din ni jalla bora kamfan koy igonan da alhamdulillah nina ha hay kambo ay gutuni se zama irgo go kirgo go tewo nigero me ame wai barai kan yan go kan kamba goyete kan yan gonda tira kan sai irgane registre de commerce mhm. danga wai bar yanno kan irgo kokari imingai kampanai kayandi fonda hanno ya radanga formalize imingai o imingai tire kulku bandi koyne im goyi fonda hanno bon nigero me ame way ir koy ido zanya mai kaldifa Kande kulu irdi way bore ir kuna zaro albore yanno way wangari yanno kayan mhm. kampani kandi se way borno go kampano woji ne bahaya kanbin se mhm. koyne teno hay kangana amiye koyde jina zaman hukuna albere ifa hamno kan wai bare ingai doino go labo koy da ginin fondara, fondara. Mm -hmm. adinga arin warin diyo ga da company ba gum kulu labo murade kimi da company go gum kulu labo labo sibu to irge ka aranga em ka madan hamidu fati mm. arwo wo arin ganna ifono naran dan aram kampan feri gogo ifono wodera to salamu alaikum wa alaikum salam nai hada hankan bon aiga tunisi mhm. hankan nai dan kampan feri yan woga mhm. wato dai goyo goyno mm kai goro goy ai gogoyora ai kunya sinda bani ai koya banda hospital banda enna mhm. a dcd abu abu mm -hmm. ai ka ayyegi sintin an nasara goy hey windi jero man tifala nasara goy sa jero aika aigai dagete daga kan aiga temo dageno kuskus na iga te da mhm. la ya bai kuskuso inga na iga wa da iga da iga da buat er kwanda fa dai do imanerse to kom ne bai nya mai da boy sin da tira hay kulsi fala fado kan dai kwanda ay alborai dino. Ai sin da fondo kan kwanda fa dai kulra mhm. zamai sin da tira mhm. kala gogo han fo ay mo go goy fadi fora kala bor fo yan ka ay go ga way boy kamba goy ray lambay sambo mhm. inai hayne wallahi ay way wana ay nay wogite amma asine wo zamai sin da fonda non fallan nago aiki sai ne toy min gaino ay lamba za 2005 Sannai go kan an sargi zambarin kadi an sargi hin kan diguwa abinde gogo er ya din kalittan na sagi zambar hinka da iya kalinarke ine borai kan ma yangai ga sambu da kulli ne margo madalli mamo gara In dai koy ine ne ningai gote tilberlu koy burso dreka da reka mhm. ruwa wata iswan dage karyan fis ka dai ko guda za dai kamar te mai hawat kanga kaga zafu inga nai gawani mm -hmm. to kalfuwar go kai ne nim ka koy be fahabo be wai bai be fahabo kigite mm -hmm. kwaya do. ai wo wodin koyen woga gane sintinga di kina borai kande ine to halar gaba daga wo zamin inne borai kanna sambo ngai da burkina igoyo dumo mogo na fake vitamin mai gina sai ago burkina kul burkina kan dingai uwai borai iddi iwone ine halar gaba a dumo innar gaba ikondir kyauyan ido girbi waranka mhm. irkoi da gadin dondo sungurwa kiriye kabinde zaboy gite tiye foni kwara zanigi te ti ye kani kwara songo ka ir furara alhamdulillah ir goga sabise ingai kandi don der kan bogo kan ma ir kar gogo ya de gogo kai na songo kali sintin kwanda prodio inera ir ginai gate so inera mo ir dai gogo ikrizat mo haino dumo keke ose inga mo inda dan kyarga inda gogo ir sintin gogo hala sintin ga tun na ir ye kakan shambu de commerce mo zam haya da mantin furara ni sifon dai bai ka kan chambre de ba inda yi goga goyi konde na yangar ko gidi na hanki gite fata kwandar konde labuwani irgwa ga kala a pro focus muka inga mo inga yi megafoni te palo du congrès ai wo konde gine ga talla ai gotara tara iman ba for magado gine dai yi konda no din no ki fata ki di gine yi lambata ngat kinda yi ga goy kirbande ai ka ya da nirgo ga te kirbande kal no binde fek vet wone hal boy follongo dondon ere mu tego pama ya bora kul dondon andi aga yai way gondo go kay no president to kasi ne lakkal kanai ayin takadda sambur konda bo kul konden go poma takadda songo diga te formation go pama ne gice Zayi yi gite bor iye iye kalbo gugu wato din go pama siba sam sintina go pama, iye no sintinde kal songo binde nan kan go sinde kal go poma wacin dugo kan fek vet go gana to son boy gugu ni gine ka formation odo ini dondongandi matkan ko ga habo kekin da ini dondongandi matkan no ga gina sinda zan hayno din kanda goyo teyengo fonde kan gim gan ga te me ko bum sufurara akul ni ne So songal ka ko ni ga go koy Shambu du commerce wo konde hala lomeya akonde ya ko hal santar songai he mhm. ko kamba goy dondone irko kelay wonay zan wat kudin te ni te yango mat ku kan ten gon bo fokan goni gine zam da buga ginga sintin ni se mantin bai na min yana mhm. ingai mo ina wodin kon konsate idi kai ya di noy kondin labai den den bom ko gidi hankali ne gote alhamdulillah irgo goga sabo to goyo karan sintin ar mundu sande yan sintina zama kul sintina ya wallahi iddu sandai mhm. sandai giti tiye hinkabun bodin na tasidai magira <laughs> neram gira ngwano zamdin da sigire ni kamboya masan ni ga ngwani bonse mm-hmm, mm-hmm. ya din dai ni da amma da goyai doi kan yan gogu so bai nai so bai garfa ni kan man ta ya zanin wari ba mm-hmm. ka dai da girai ba to wa alhamdulillah zama ai wo dai nijera bon kan dai ai dondonan di goyo wallahi ai sa me bai to madam hamidu fatir ge karanga irgan kan brasi suro bon madam maryama isaka madam Maryam Isaka. Assalamu eh, alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara waran go kunda gina kanga hagoida we bor fatauci koye. Dorji mo songo we bor din kampan feri kala ima kunda yan gorandi sanga sat yan Ifo se wai bar kampan koye sata din feri. Assalamu eh, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ai garan fondo go karan bai ne o sufu sanni albakantora mhm. madalla aiguɓe kala gubura kul fo je gubura kul gubar in hangana yi fo lalle kungiya kan bugoy tere i goga di kungiya nafa kungiya na sa na kungiya na sa dangi matkar habijin da goda don hal gore ko kyar banda gaba daya yoyo a gondon na suka bisi borzin ni forlon ku borzin ni forlon ku go yawo a second borzin ba kai na zama ni bun bomi la sabo ni hinno na no gonce bai sibai a go kondi min jina a second min jina ya samu folga kan da gini ne abin da ta halba go ni dika rufu jama'a kan da kan da kunja borguno mhm. borwaino borwaran kono borzanguno so kai lalle ibe kan la ta bai no bambari la ta bai ba ibe na din kila la ta bo mhm. ni kila mu na din la ta bo kan wani da gibi kan da din ni ni za din bi boro mi ina kan boro din kullu ara ko kyar ban boro gobe ji ne har borgo ne ya eh, eh, bai san kai na dai kun kyar ku bai ni ko charku bai i ko je kabdi wato di cinno boku gudu no na dafa ngi goyora mm-hmm. ngi wu a wani ma nano ya follon mm. kuwo botu zada ya dinno zama follon ku botu du harome ane kan yana ni wani harome zada kalam su ni jama'a to mm. jama'a ran wato di cinno bore ge talan di ye tichar mera wato di cinno bore gudu lalle hayan kan banda kan ni dinya hayan ta asiri a kulu gaba mm-hmm. daya mu mm-hmm. duyi kaina An fai biyero no gon sai kai na man tin te kan nan biyero mu ga to nan kan go mi ji ike da ko diya ni hanga sinonga han mhm. fai ke nyano gwan sai mun gudi biyero mhm. ni ni ya ka ti yon ka go akul maka ni dai wana biyan ne ba kun ka dinga wana ta hamai a mace gura kusi nasa jirwa jirwa ka banda irgo go tunno go mhm. bare go tunno ikin amma hun kurwa bare go jurmun bono alhamdulillah rabbil alamin goga murade sai Mhm. Eh, vraiment eh, eh, alhamdulillah kamfanin ya ba mhm. kamfanin ya ba madan mahamudu zanen ya balki ko wana ba mhm. tun jirgi kan kai wa mu manna ya madam na mm, na balkisa aran ba kano madam to ni jalla bora bur koy irgi hingudu yidimma o ya danga matakai kyaran sai irgoye wa kai irgo ta shamur da commerce akwai niger wai barai kan gwandin gai bon kamfani mhm. ime amega danga wai bar kulkan dai gwandin kan bagwai kan gwandin tira zama ai ga ai ba irin makai kan gwandin tira din baga zama entreprise formel no irgini ise danga entreprise kan yango kai in gai banga mhm. so yirwo hendi kambu o 31 december december hando a girbi waran zikin fuaga la sabu kango rcd niger wara wai bare kan gondin gai bon registre de commerce kan ti tira kanga kebe kan igo kai ingai bonga to don irsin da kala wai bare kan ir hantu ir uh, kunda bo zambar hinka da wai takikin da hinka wai bare mo aiki kam irman la sabu wai bare kan go grupa mangaira mhm. zama grupa mangaira president no go irse dan matukan anya hajja madam maryama isakaki irgonno president ya ke ingay wo ingay hinde bumbo iborey go wani danga iborey din ingay mo ingay no gila sabu wani niger o me amera zanye mai wone kala gande gere wone mo wodi yo entreprise individuel formel ingay no aiki aranse kamman ci wo bare kayon go groupe ma femi feminin ngaira mm. amma ran go kan wo burbo se ga sineya da aksire ko go bati da aksire wo bore da aksire won afo kati ilbe kan hal dai borgo ni wana kamfano jine ni go ni kun jara kun ja shi sai sai kan nan madumagar gama mhm. bo sun tun bo folon kam ne ka akwai saboda kuma sun sai non je wa kun nan ku kai je da ni jan labono da fattare fattare no ai su tare man ne sai ma in ir da kuma sun ke balbarka da naga ite malbarka da naga zama nan ku kai kai da kan bo fere ki du bonno galta ki bonno gore ji bana barano amma mhm. yi wani shaddo wallahi in igir habu wani wofo ni ba. Mm. balki sirko malbakar ha ga ninga wani har so ho koy mo ga sire wore in ka ta kan gono bere bere no da bere gono wato ni cimro han kan ka ba ku bi zaga wani kungiya idihin ni gondi wana sirbu hannu kan ni ni ni kire kan ga donc ni mo ga kan kai kan non non kan ni mm-hmm. ka mo no no mhm. o kan man no ka ni murado te vraiment eh, a sur le plan social ne a sur le a sur le plan culturel me a mhm, mhm. to madam maremi sa ka irge karanga to madam nana balkisa arin din nijar labo borai go kokari matkan labakan girwin dingai mo wai borai go kokari fayin ka go ya gamara to cimino nijar labuwai barai go kokari kokari yin wadi nonan irgin barai ila sabu kan hukuna wai barai wo labu sin dai kwai da gin no man wai bar la sabu mhm. zama wai barai go kokari gumo labu kwai da gin ngo kuna asin da no kan nigi sambu wai kan nigi sambu kan rawai bar sino asino mhm. da btp no da doktor kwarno hai kul kan dai kan wata da igbe kan alborai no gara hun wai barai gara wai barai gara mu gumo igogin ga kokare kulce to sai hmm. no irgin borai da labo bumbogin borai in wai borai din ini nongay nongo ini goye mo no gabi hmm. igoga hariyante kan sigine im goye im madan kerra kan ganan goye batakan hajja fata ki sonda borai kan yanga kan diga sinai wai borai goye din se ikul imingai goye dan kerra im goy bandi im goy kerbandi go way din gumo o mhm. danga bon ferai do haray danga gaksine do haray hay kan igoye mizada labu jere kuna afoyen girgine irgo ibobo gine girgine zama goda go ni gine ni mo go amma irmo irsi banda koyne ne irgo teno hay kan ganan bore kan go irgine din Irmo ke ta muku gidi ifo ni go te ka ifurir gine wannan lokaci voyage de chute. Mhm. irga kondo way boreyan imiye jingai bon ay feri gidi hakigo te irmo miye kaga tonto irberaga to so irim kani aran fo kanga goida fotoki chambre de commerce ifo goy fo naran gogte wal mata naran te wo bore wo gaxne karan kan dise imdu ngai company te fonda hanara gaxne kirga te wo bore se igba ai gi hinga la sabaran se bon fere bon fere igoye bon dandanan diyan dondonan diyan igoye bombo mo matiki ginga igoye ce da matiki ginga ino rega yan da matiki ginga dai kai kekin dai kai da di mi gayi zama hay kul kan go te dan duwara bere aga bisa bor kan go ga harte ku beira mm-hmm. irmu tun irmu koyo barabun bodo mm-hmm. kampano bun irmu di kampano irmu di matiki go goida irmu di sandai kan go ise mm-hmm. irmu la sabu ga di maino irgidan ingan daga mara kan ga hinga sandai wo banza irig te matkai kyaran se sonda de tudu. irig fatta ko koy gidi hay kan ir kel way bore go te kwaro wani ra idmo mi ye kago dondo irig ye go way bore bo bo ngai margu nongu fallon kan sirgene réseautage danga son matkan haja ki sonda way bore kul kan go te transformation agroalimentaire danga ngare ngare barbare ngudu irgi margu nongu fallon bat kul kan no bore go kergine em du godon don por kul o kerbande in berai tonton kerse hmm. to madan na na barki sirge karanga madan amidu fati so irin karanga aran wo mutuno aran wasu musu aran tunaran tu da ara faman da se kalino mm. ato sake bumbo na arangte daga wanda gata arang wana kutu arangate mo ibobo to suro din kan niki suro dai ne te honkuna suba site idde gi hinwo din suro de gi hinwo wodin suro an fa sara. kal sam fa masara kai dai wate din da tenisin nan kan gayen a gonda hau zamshe su kai na yanno garse mm. la hasara wasi wodin mulsa gun den magun kun si koy jina koy a nigi mhm. to wasi wodin kulguna iddi mhm. gi no kala aiwa 2009 aikoi senegal gazan kai ko kadin dondon mhm. dondon yan omo man taino kwandai bo partenaire dai no kwandai bo kan gogi da sai kai ka 2012 nai nai unitate kai koi ga dondon ka niger bo kulman koi aigiti woi kan niger ga haini far aga ha mu far ima ka zurara amante ki gonda bon kan ka kon te. aiwa kwandai mayo inaike ay koy yadin humbu kumayra zarnan kan ni man bay koy bon ni si bay yadin no sibay mat ki ay sibay mat kan no bum boy go koy dai no tamallazi mhm. ingay no ni biye da ngo san bai. ay koy er koy no formation o te kinna kewo te ga ban dai ta se yone mhm. yona mo kite mat ki ga hay nay gisinda mhm. ni ne te ay wo binda ne wi ne kewandi ngo te e se honkuna alfazara wani alfazara e ya gidira ai no du yona kai du yona binde aino no isambo ga kaga ni jai di zan kai ko kadin te mm. ko kadin te yango mo kai wana ina gina da yaise alhamdulillah 2019 kai sintinga te malika na konkoyo din dan hainobo festimil mm. aino do haino yo naga nongu sintina to e kai non te kai ne no miliyon hinka mm -hmm. re koy dai hayne dai ginai yanga tonto abandanai go hal suba alhamdulillah zam hay wodi ni sintin ngano ni toy gine ni hambur ni tan kulas koy gine bindir go dai ko nda yadin alhamdulillah aranai go gay windo gira aranai go lokol no yam banai zai sai haya kulu ay sabur koy sai gisab patena rese to abori so ma son agtil sirganor masanan coronavirus bu mhm. coronavirus o kaka arangoyo aman zabu aba kan bombono jam eto <laughs> wayo karir da dinna te asir labura kan ni nisi fatta mo koy ka keki mhm. mota mo sina kanga kanda an hasara bubu tasa zama bai wangar goyo ye banda mhm. dir goyo ye banda zama sin da kwai kanga da songo ne wo din duwa hambaga din kela duwa zam a to nan kan ir goyo to fi sibidillahi nan kan sintinga ma kani zam ba kwayo kar gina da ledano mhm. ka sintin kwai di labuwa ni borai wani hadda ka to yan difo difo es sintin ga dai mhm. to kan covid do ka ga furo fondi sin kan kwai ga iri ya kille da zai na bon kwai ne <laughs> zamni ba anna sai no ga ne lambalaj fe vande le produit mhm. kwai wono ga gina ne ga to ruwa halin dir kwai gine halin gine sintin kwai labuwa ne songo covid ye kaga ke hmm. to aran duga sine coronavirus a zabana wara ɗin wala mandu ga ka ne ɗin go te dai dai wan kaina ya di ne mm. boy si dai ko ya zai zama ya kan ni banga foya albarka yawo ni siye da kwai ne o ɗin go dai fanda in fehi ne mu ye koy ga kwai ta yake ki kwai ne to madan hamid fatirge karanga iram sidin yammo irgan barasis robo madan maryama isaka to madan na na balkisa irim karanga son kan corona virus zabana wo irgwaran nishal labowara matano in nijar labora arzikado hari walwabar kamfan koyewo yi a manu lambiga lambiga kai <coughs> coronavirus o ikan ga amal lamba mhm. danga haikan lamba haikul gawo isin gane amal lamba wai boro kamfan koyega mhm. amma in nijar labu gwamnato ana nuru dan mhm. kamfani bere ga ga kasinai nuru to noro din irwai barai kayan gwanda kamfani kai ne kai ne ai sine kamfani beri yan ai sine kamfani kai ne amma kamfani su sabanta yan mhm. isi isi fonde ki gorandi fonde ki gorandi din gane barai kayan to yakin da yakin gane gudu no din ga mhm. i wokulu isi isi tu fonde isi tu fonde din ga wadin no irmo la sabu irne to son za dai kan irwai barai wo kirgo go gwaida ga bai manto hayayo ki go keki igaga mhm. matuno irgite giga kaina fo inga no ti ir koy guna sin koy fo yan yan yanga fonda yan feri woy boray din se imi ga kasinai amma kan i, i haye man tin gito kan gwamnati kayandi mm -hmm. nga no ti danga irte reunion da fizan mm -hmm. fizan gati company fo nga mo kan ga kasinai yanda woy boray kan bagoy teru koy maga maga mm -hmm. irni ke irte ise reunion no din chambre de commerce irna presidente ke ikaga hangan ima hay kan fi ki wunga wo ifonde igi dogon bisa sintina wono ga inga wo isin baga mila gano mm -hmm. donc so wo kan yandi din dinga iye koy fi zano din do hare gidi matkan igi gada hmm. oh, to noro dimma kan gwamnato oh. kan da miliyar zongun da wai gula sabai sai fa noro ga to kamfani koy kan gongai Bungorera. igin gudu noro dinga wal matano in fayin wote da to ai bai kan chambre de commerce ina reunion te ina labo company beri beri bo ini keno de chambre de commerce ini ai feri mhm. iki ise fonde ki gihim ga gana gudu ka sina woga ifaham mhm. donc inga wo igi hin guduwaga to madan nana balki sarge karanga irgan kamara sisro bon madan maryam isaka madame madam isaka to wai borin gon kan yan go ga he ininga sigudu ga sine to arwo matana ranga te wai bore wo ga sina am to ido ni bai ga sine ga bagumo an mo bon fere din aranga te wai bore ma ga an fon mu arza kan gon wal gojine ende kigudu to ma da to da bon fere ma ga no wallahi ne mai amma mun da mutum ce masala zama wallahi har dai burgo ni wana tin jajin ni no asaba ni ta al'ummar ga Najeriya kan amma tin ni mhm E, di nenge gonda bon fere muratu mhm. zir hamtum ligidi bon fera mm. irgidi azali fo yin tigi do azinga bir mana kirki igir ce ne ta bon fere go lokaci wani ne mm. afuma mhm. in kanta ko kai da gici da har harshen wato da gici yadi da mhm. ka sine wahalar da ga ga da na kunni ke ne bon gano min bon goyo no hayyin tira ya dinno tira ni din kira kan gonda hayyin tira aka budu ga ka sene gid mat kan so ga mhm. no da de wakan balki de wakan so di banan ci ni ni ci de ku ci ni ka ya ka sene yin wanki ne himan da na ci ba in da ga ka sene mhm. eh, ba kan go kan ci ku ba mhm. eh, ni ga duni don ko ni ko kan no ni ci ku ba ni tira man ku ba wallahi da na gwamnati da ba yi bara to son kan coronavirus da bana gono oh. kamfani din bayan kulmo a tukiga arawo ifo na rango te ise kanga nan corona da bana wo mara gum yadin kulu coronavirus wallahi a amiri wani wani goyi bo buba me ame ana ana zabu mhm. kamfani kucin kansu da mako korona zuri so a wannan matsala. Mhm. Ai bai mu kan labu foyara, ai ga bai kan mu kun zai ne kungiyar irin wani nima ni mal kan da bikin na ci gondi ce da su sai kan corona virus wani lokacin wura da ta goyi da kulu zuba kungiyar da mhm. amma iri yi bumbo irin bayan izori ya kaina mhm. ne irin mandu kan irin mira zama iya su ba mutu kama ce girwai goda su sa dan ya hana kadai su gobarai yi ba ga kasu ne zama vraiment doro wa aka wani murade na mai ka gumo gumo gumo mhm. amma nan ka bihin ko gudu ko gudu ga kasu yaji mhm, a cikin mu to irin ce kika ne a fiske gumu yim amargi ma iri haga fe kan da sai igi igi fata ka ko ga sun ga be kan ni bi ka fata afriko me amera ni mm. bari haga fe kan go eh, iri won je ga je ga ba ko di bayan ni ne ne dai wallahi ga go iri ta ne sai doro eh, eh, ka kai ga na Mm-hmm. to irge karan gason kala irgan na madan liman aminatu isiyaku wai borno kan ganda kamfani irma hangan gama matkanu a tunun da kala a tonan kan agon kun a nasari giri zambar fo da zangu ya ganda wai ya gakin da hakuno madan liman aminatu isiyaka wannan wari bare bare yango sintin kan atirai man kubai amma dai gwai bayan wose aminatu di kan ahimano ingama inga kamfano tirai kubandi giri wai banda irme kino ga gwai kan bisa iwaino go gwai madan madam liman aminatu kamponora kan wato gosan daira wato ni marga yendo ilgite ilgamaga ilda il kadin dirna te girmargo ilmu ko gide hayisa ta ti yinka ti ya hinza ilm ka ilma te sar fallan ka handura kalil di han foyen bor foyen gil ha ilsin tigate han sol hinka handura sol hinza kalil di ilgogo tonton kulli ne hayo ho ne ilma di dai dil koy sambu garawu nan gofo ilma ka ilma te kampani kamfani kan waiwarai ma ba da alwarai kan a gabar kul umfani inda sai no ilna te zan sai il goga hanyin da ha mu da mo kula te wari dumdumi zan il di kan wato di wari kin ka hinno ilga bai ima te kurba kurba dono ilsi bai mu kan waro hayne da hayo har bo na ga tai irin da sun ta giri zambalin kan da ya gano ilko kike ki gano ga kaga feri irin na feri ilda wato da irgo irbor hinka ihin sa sau irgo irbor waki dugu irbor waki dugu na son gogo kai hayo ga ne di in goga haynin da hamon da kwalkwati da mo gis te ngwari dumi dumi irga te ge irga te hamni irga te kuskus irga te donu irga te koko hamni da koko gudazi inna su zama su iddi ilma ware fayanka fayanka yi mutum ware dumdumi wato ne na borai ga hayo a bisa sai wato kun kuskusa ga fun kwarafo basu bai mata kulka yi gate ba basu bai da ifo no iga wuta ilmo wana ne ya. madam liman aminatu ne inga mu kamfano gayi a maboriyan wo sifala zama kamfani kaina sanga a wana yan godu sandai. gwai gidai guna leda kalin mu koi labuwa ne akwai gake asino koi ne sanda ba ka in waro in labon waro no patanta taxa empo igo bon bandi a ah. amma dina wodi yan kul zabil se ga wodi yan kul bon zaborai se haya koi da gini bon kul ka fatta tare ima bai kan borai gogate borfoyin si bana borfoyin ga dare ilse amma wodi wo ya dinu andun yano ko se wa da wodi mat kul kan ni te ni dubar kan gin zamba ni dubar kan da samu kan da ba amma bana ni dubar kan mo za a san ba mini bana wodi wo ya dinu sandaidin sigangi ta sai bare-bare yan wo gogin gabon katibi gwaitere goga sabu ingai wani gini borase kan na ingai nogwai.

irga bara zakan irgo gogo te lakalga irgo du agamu muradu kulkan tunik se irgi inga te irbon se muradu kaini kaini ya kul irgi te hankan zan kai gba hay kulkan no da irgo gi inga te irbon tal kul no si irga magazan bo bor hanna no wallahi masal kul no sino kalbani gogai sai dai zama arziki gaksine ta kan sai gine WHH gaksina nonan hajiya Aminatu Isiyaka kamfano godai lakwal zama ana Nijar ganda taki waibor kan bisa zangugu bonferi. izugu a agwanda giri waigucin dufo hunkuna aminatu isiyaka gogatan kwai ne nijar borai maza da yan wose madam muhammadu na na balkisa aran manfin kalfo kan ga da fatauco aran go sariso kan ga kan waibar kamfan kwai sai ga aksine aran ma bar wani wa matan ma magai murade te da wo mata aran di iko karo kan te. to madalla sintana ga dai egisa baran sai da fondo kan aran nirno ganga salan wai barai dingai yi bon mhm. irgo sabaran sai irko mu kondo goyo da gina wai baro kirka ga hangan ir hangan kan hasintin da za a ne goye ga ka hunkuna mhm. don wai barno ka irga ne hunkuna a suro da kokaro kun ga nono tono kan a gono hunkuna barno kan kwai ne a sihin gite ne hunkuni mene nya mai wani nigeria bumbo igo ke ki boy boro wangariya ki man mayo ke mhm. ago e niger boy bor wangarera kan kwai gina ngay gwayera kwai ne suru da kokari da anniya ngan ito itono kan igo hunkuna mhm. irwo chambre de commerce kanga kande way bar company sai ga gaksine irna feri no hunkuna jiru waran ka kindi foneya donc zalan 2000 wadin no gana irgo way barai feri mhm. igoye ba da matinihim gingai company hausun da igoye ki te da matki kiga hagwai dingai borai matki dingai norai hausiyan zama nimu norta bai matakan na wida nisbe iforano na gahim gadan wodi yon kul da borsin da ara berei bar su koi dara gina to kul madan liman dai ne wai borno ka gihima ga ga sifa ga zuge ga zuge a kokari kwai ne a ganan zankai maguni matkan asintin mhm. da daga reference o digi dondon donc une référence mm. pour les autres donc zan kai kan go kaki ne ngai mo mu guna mut kan sintin da za a sintin da ne tiya tiya tiya yanga ka hunkun saku yanno aga aga goida ya dinga ni yanno da kokari da suru ifo tiya marin kan go aran sai kan ganan gobar kamfan koyi imuradin te gubur in nishal labora to madalla ya maryan kan go irse da giti irgi zuge irgi zuge irgi ne ima ima koyi da ginin gai kokarora mm -hmm. zama igoye ki gogte niger labo goga bai ise mhm. igwe ga niger labo ma ka tarai foire international be fayan ki gogte labo wane ra mhm. dai niger wai bare kwan dinga gine gine yano kan yan hadin da igi dai igi bare ko ni gine hannu yano niger gine kulki konda ga da tarai hun kuna wallahi agoga niger ma yo ka tarai mhm. donc irgi zuje gumo ima kokarin ki bonki gogte ima hin surumo Kwai ne irkoy mi ga ne. mara mo ko kari sen dan kan ga sine gan fonda ki gan kuro din kularan mo ga ko kari wadin ai man ho ga ki zama ine bar sing bon sifa amma ir ko karo mo ir bai karan mo oh, bai ma ko karo ka ir ga ga insha Allah zama hun kuna bar kul kan bar bon wo feri gici ni se matkan ni ga hamisi dida amin don nan matkan ni ga hamisi dida mhm. abisi min no hamisa mhm. wadino irgi tise irgi bon ai feri igoye bon fondo beriyanga aiki ni mhm. se ina irgu konde kwaruwa ne ra imdi matki gogu teda irgi yeg tise irmi réseautage irmi irmi morgu kerra imi de kere ingay bumbo donodin mm -hmm. danga i, i experience igoye igoye mite bandi. kerbande mm -hmm. wo kayango gina igogo di ganda boraise mm -hmm. yadin ga kulu yankulu ago irgoye raka irgogote ko ni irgoyo kirgote aiki manti ne wo mai hinano mm -hmm. goyno kan kul niger la bo me ame irkoy mm -hmm. irkoy niger woy bare de kan femme entrepreneur région e kul irnati da madan maryama isaka niki ane daranga babon fere arama hantum kuna har yangono ka irwa irgin mila iga kana aran se mhm. aran mo aran bon daron gon haifo kan aran ba kan ga irman fongu aran ga hinga hantum gane irga ba yaki ne mhm. irko dinga bonara irga fonde gana kan ga hagu irmi te aran se ba man ti irno gi te irbin bodo irin chambre de commerce non gora irga di bore kayan ga hagoi da hayatin kan aran ha irga koy irmi keke irmi ha irmi ware imu fonde kul gana kan gana im kaga bon fera den taran se kan aranga ba bon fere wo kay hal de borob gogo faham da hay kan ni gogo te bor stabe ya to madam amir fati ifo cien kan garan mosi to matka nana balki san ke dano bon fere wo riman bai koy ne yanar gaba handu kul no gonda wo ki gate handu kulu jirora handu wai kindin kanogo handu wai kindin ko me ame wallahi ga ir kamba goi tegai maigu han dukulim sambe se kyauyan di fokan boy boy kyan han kulkulim sambe se kyauyan di he hadda certification o matki ga te da kalki na ke gir kyauyan din mhm. ai wo dai kan gogo ne zan kai ko kadin kai ki ina certification se mhm. nga mo agay po focus non ta se mhm. ini notir kan ga bai kan ni kan ga ne bai ka en no ga ko ni kasin da do zama ka di ka ga te visit ya songo ko ne 3 zen gumo gogo yani taji katare kan shambo ngwara ga imte woy borese mm -hmm. songo moyo wo dambu fono gon kay gite da ngwari dum hinza da mo da kolkoti da alkama mm -hmm. ngene ga ga te da agodai larabai kuskuso ngo songo ngene trazen mo go sambase wato ga iro din ne shambo siginga hinate kula ga tare shambo kondin lome a kondin kotonu irin kondin kele hankan ni gogite goye kan dumi gogite koy ɗergoyowo kirgote walla saba sabase man nan fo 2019 fo kaŋar koy cad kadda idris fatin ga mega gane wando sai hal adigoy kan no nizai way bagay ne wallahi hay kul kar kwandre man kanda a kul boy kul kan kwai erga bisa way wai kin kinde in kan kwai dugu kwai kwai ngwari kwai kwai hay kul kwai da ki gite nija a kul nar kwanda bande mhm. to wato ga dane partenaire sigai fansa se kula ga tare to madam maryam isaka Aron goma wal ba kan ine sanda yan gono wabar kamfan koyo don aron wifo ifo tiya marin kan go aron si To, wallahi <clears throat> ya maja ma da kai ke ki da ki da ma ai wo ji kan kala da zai yi mai ci kan kala margana yi mm-hmm. eh, wallahi fo fallon ku ba su zada mm-hmm. dukkan ba su arzakanin zidara mm-hmm. fo fallon ku ba su zada d'abord un irin sintin min bo da shamr kamar so kan uba gogi ne bon fere yo fallon fallan fallan da yi wallahi bi ci kungiya yin kanta wallahi kungiya nan bai kan kuna ne iga iga ya ka sine ke hali ga ne to kali iga bor har sai ba ko ba gonni wana kamfano ni gonni kamfano ke kun ja ga nan bom ke gabi ya kun ja ga nan mun fatta matkan ci shamr kamar yi goci mafattar kai zai ji ci da gudan mun fatta ko ji hankan goce tare zam ni won bir ay musu wata an kulu ki sai bur jeri folon ka so ta matka te kun te bu rari donc maka jamara jamaara go rari no bon bur bon eri o bur follo ko ka ban ne ay bi zade zade ki misina so te kare go hun kuro bur follo ko zada bo ma fatta ka du bere ka du fondai ka ton mu kan gun sai ga o ayo kan ci go ba ko ni mo go go ni ne kirai hansi ko kirai inda mo ganan gorgo guje al goy sin dal go asin go gum sa ya din go wo sin al bo woni al bo go go wo sin go go no mun mhm. kulu go go na kut ta bi sher ni sher wal alhamdulillah go go kai ne bonga kai bo bonga go me mira dite ya din da irin mirkiyan hansu kan ne bai wo wana goyo ga ke kubaira ga ke ga ga tu ra tuga tugara ga ke kai ne kalon da go ga te no pin donc il mo ko sambur wana il wara patanta il sabbi ni bai kirga sabbi kuma tuma bai riga in kai kuma tuma bai riga gwamnatin bai riga sun kai ibu kunne ne ce ci o kai ki dai bai ma mhm. wai bare ba to mu irka ka to ame ir mo fa kala kara wai bare kampan koye matono gite kamfani mu dubu zada wadun fondara ir fa kare da madan hamidu fati borno kan kamfani no gasi da madan muhammadu na na balkisa nga mo fuwo kan gagoi da fatau sariso kan gagoi da imkon wabar kampan koye se gagsine kambrasi robin moir fakare da madam maryam isaka ngai mo kundara ni go kayan kan wo bare kampan ko ese gag sene wal wo bare imura da rade aran fondo goy aran kan ka tu iri wo bare bato sigirora amma aram mahangan ir sigiro kan sirgane lotti in kuna iri fakare zan kai kan yan igo kan bukun futabo Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, Maryama. Maryama. Ikoi begi ni wadi go sala ni se ni sima ni go diga ni go sala ni hinne mu zai fallo kamo. Wal mo ni la zai na go ban wadan caga. Baro don da ba wadin nan. Sonda ai go ga kano. Ai ku ban da la kwali zufo kan go turi jere. Ai na ha ai na sai ifo sai na man kwai la Akan da he ni ganai sai wai na nyin wono don to. Gani am kwai turi ceci. Hadde a tagaye ga ka turai din sa sai kula ga wa lokolize lokolize kan go turi jare da ifo sai no nyanga yendan turi jare wo igo ga don go yaci ne ai mamo ne, lokaci wo ne a go lokol gudon don inga chalai bande we bara gina, man tai no ni ga ha a wani hairaye no ni ga ha ai gitan ma bumbo haja mai muna izino alhaji mai kudi wani wando dini na son kunne famu zanka kan gani go gano ni go koy begi ko chadin no gonda lakkal aga bo he manta izno son kunne fango a wani kunyo kaino izono kauya na san bukkan da zama ko ciya wani kauya gano college sino matkan har kai goga teda igihin gaba a gare lokkol hayo ayo yi kani ba kai na wallahi amma kai gina ifono alhaji mai kudi ne hayo bo amma ne haikulu bogadin wasu babai hankan gogote te ingu window dinga bankan da fata za su bai kwai habu kalci kalcini na ga yega kan kwara wai bogano ga haya kulte irko beri ku ciyo gaba karande amma ai wo kan tike wandi kwa ai su dangai ga hayo woguna din hin gaidum irin koi ga di hajja mai muna a irin koi goni bande to irin koi mutum bar ga te hayo wora ni izu gunde asa te zai sifa asa te ngize sifa salamu alaikum salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah ku bai ne. Hajiya Maimuna mata ga hamai mata zankai. Eh ufuruka ufuruka me a zankai ga sabu wallahi ko ekwal Amma yi mun faham. Ifa sona aran aran kan gidi mai tare sai aran go go. Hajiya ti wadin noti ir wani kayan wo ma'ana. Ni go ne zankai go lokkol. Abin dai ai dinadiya agogo fu goite man kwai ga kyau. Ni diyan wo ga ate. Hai gunai se. Matikin na aran gite ka yi windora. arno kismat kai gihiniga izo no tarbiya asko ekol agba gigi bombono hai mai ko ise ufatta hai fatta wasi fatta ga ne batama hajiya maimuna ni lakal kanan de suru suru ma igwo man kanan goyum dogi cini se matkan ni tagi ize tarbiyantan de sok fadi ne iwan lokolo har ka gano oho so kan se aran wo aran madan yanno aran bisai wala zankawo zankawo asinda da hini kulu hokan ga ga hinne amti hankan ngai kiyase abban hajiya tine ino ni bon ni munadiya sambu mazeni iza gunde hayai wo dumano ganan a muzurga windo nan gokai ga furo lakal tunai foyara maze ima kwam walamo ima zai da hankan ga himan da yaji ne hai subhanallah gem ayya wallo ne mun tingune ne ban wara gem gem gem gem aman ban ni bai ir nijar labo akwai ga kambadan hankan ga titir foyen kan ga zan kai wani bafuna boriyan kwai ne mu a nasar giri zambar hinkan da wakin da iddo ramu gwamnati kwai ga ga kan badake hankan ga tizan ka wanda yayi zai wana hallas yanwo dimi dum kyauyen waira kwai ne tiraiwo ini teno imuduga kyauyen wo na yanwo bonza zanga zanka kai na higen diyan lokkolai morai da almiyalai kan ga zan kai ga idi kwai kyauyen gyanai a ah, irkwai gwamnati alhamdulillahi wallai ai faham ai si yadda talo mu funaiga insha Allahu akwai ekol zanga dai matsin kele go koida hajiya hey nadia bisakka ai bun bono gundum kala ekolo do hajiya da kimi mo ni faham din man faham makiyai sai ai ko ga alhaji mai kudi fahaman di walman ta yadin hajiya binta a ha ha ha ha gayi ai wallai faham ai faham wala mun to ni bin gonta bande wo fondu goy de bon fiera kan aran kan dirsi ai sabu astai kula haja mai muna a gin gete mo ko ciwo ngano ga kwanda ni makka bo ah masha Allah koy dai mace alhamdulillah Lati, lati, lati, ba mu lati, lati, lati, am fonno goyaran kan su danga hanganir se kalir ko mirke bino misigir fo kirtonen do bore kan ga sene intonen do isa lawali da kan ga goyt fata sambu al mustafa yuba Wai borai bato, wai borai bato, wai borai bato, wai bato. Poiborei Batu. Poiborei Batu. Batu.